الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اللهم ارزقنا تقوى فيما مضى من كتبتنا يا عباد الله فقد تحدثنا عن استغنام بعد الدعوات خاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطبتنا اليوم نضاف إليها بعض الأسباب والأمور التي يتبعها العبد اتقا من النار وفوزا بالجنة لأن الله سبحانه وتعالى قد يسر للعبد بعض الأسباب والتي تقربه إلى الجنة وتعتقه من النار من خارج رمضان والسبب الأول يا عباد الله تعطيق التوحيد الخالص الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وجاء في صحيح البخاري من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبه أو صدقا من, قلب من قلبه إلا حرمه الله على النار إلا حرمه الله على النار فقد أعتقه الله من دخول النار الصغير الثاني العناية بالصلاة يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم على صلاتهم دائمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق بل قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواكيدها وركوبها وسجودها يراها حقا لله عليه غرم على النار السبيل الثالث من بكى من كسية الله قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من كسية الله وعين باتت تعرس في سبيل الله والسبيل الرابع المشي إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبرك قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار أكرده الترمذي الصبي المكان الصماء والليل في المعاملة والليل أي أن يكون الرجل سمحا في بيته وخارجه وإذا باع أو اشترى وإذا قضى أو اقتضى فقال صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل حي لين فعل قريب من النار السبيل الصادق وهو أن تذوب عن إنز إخوانك إذا غابوا قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن ينفقه من النار والسبيل الثاني ذكر عظيم أجره عظيم قال صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة أنفك وأشهد من في السماوات والأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار ومن قال مرتين أعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار عباد الله هذه بعض السبل والتي ينبغي للمؤمن أن يحتم بها وأن يكون متعلقا بها نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بحدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya su tambata ga Allah malaukakin sarki mai kowa mai komai mamallakin komai wanda baya bukatar komai sarki ne mawadaci makadaici mahalici da zai hakika mai shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kaɗai yake kwallon kwalkan lantar ba ta da abokin tarayya kamar yadda muka shaida hakika annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan Abdullahi bawon sare annawan sare masoyin sa ne ya Allah muna roƙonka da kai salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa da sabansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah a karan farko sun ne muku wasiti da tsoron Allah tsoron Allah shi ne wasiti ga mutanen ƙarshe da na farko Allah ka azurta mu tsoronka hudubar mu tana da alaka da hudubar da muka fara ta wancan satin da muka ɗauko yadda ya kamata mumini ya ribaci addu'a daga cikin addu'ar salihai na gari. Kuma muka ce, ko da mun zala sari salama yanzu baya rayuwa a mu kalimu, zai hakika ya bar mana wasu abubuwa waɗanda ya yi addu'a a kan duk wanda ya aikata su, zai hakika Allah subhanahu wa ta'ala zai masa rama. yau za mu ɗaukara da wasu daga cikin nau'in ayyuka wanda da yawa mu mun kafara daga su amma abubuwa ne da idan ne ya yi su ba suna ‘yan tashi daga shiga wuta ya zama cewa aljanna ce makomarsa yawancin mu muna wasa da su muna wasa da su ko ba mu san su ba wani abubuwa ya ku bayan Allah masu girma sama biyu na farko shine tataccen tauhidi mutum ya zauna da tatakkiyar aƙida wacce ba ta cuɗanya da shirka aƙida ce wacce ta tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba shi da abokin tarayya in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wanda wannan ya fito karara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi lalle haqiqa mu mun saukan maka littafi da gaskiya fa abudillah ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsarkake masa addini ma'ana niyyar ka tatacciya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kana cewa shi kadai kake wa addini ala ku saurara lillahi dinul khalisu tataccen addini wanda babu gurbata ko kaucewa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala shi za hadisi ya zuwa cikin sahih bukhari hadisi mu'az bin jabal radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma min ahad babu wani mutum daya ya shahadu an la ilaha illallah da zai da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ake bautawa ba a bauta wani shehi ko mala'ika ko aljani Allah shi kadai ake wa bauta wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar ya shaida hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne mukulitan min kalbihi zuciyarsa ta zama ta keɓanta da haka ta tace ta yarda da haka ta tsarkaku da duka wasu gurfatu-gurfatun aƙidu cewa Allah shi ne abin bautawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne aw sidiqan min qalbi ko wani zuciyarsa ta da haka illa harramahu Allahu alana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fati sai Allah ya haramta wa mutum shiga wuta to ka zo wannan dalili ne kadai in kai in Allah ya da Allah zai haramta maka shiga wuta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin ilimi babu man khassa bil ilmi kauman duna kaune hadisi ne lamba 128 muslim ya fadi lokaci a cikin kitabul iman hadisi ne lamba 32 sai dalili na biyu da yake kenta mutum daga shiga wuta in kai izinin Allah ne Allah ne kare ka daga shiga wuta shine kula da sallah wannan sallar da kake gani ka tsaya kana kula da ita kana yin ta akan lokaci ka yayi ka bisa sharaɗai da rukunanta wallahi tana kare kada da shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla lillahi yau yawman duk mutumin da yi sallah ga Allah kwana arba'in yayi yana sallah fi jama'atin a cikin jami'i ba shi kadai ke ba a cikin jami'i yudriku takbiratul ula amma fa da sharadi kwana arba'in din nan kullum in an tashi kafara farko yana Ba baya yi kwantar raka da shi ake tayarwa zai je masallacin kafin a tayar a tayar da shi bai kurwa kabbara ta farko ba kutiba lahu bara'atan za a rubuta masa wasu bara'o'i guda biyu bara'atun min nan na dai Allah zai rubuta masa tambari Allah ya kubutar da shi daga shiga wuta wa bara'atun min nifaqi haka nan Allah zai buga masa tambari Allah ya kubutar da shi daga munafunci to kaga amfani sallah kenan shi za ka hoto ne daga cikin manyan tabi'ai masu tsoron Allah as-salafu salih sa'idu bil musayyib radiyallahu ta'ala yake cewa ma fatatni takabi ratu ihram yace wallahi kabbara arama ba ta wuce ni ba mun kakkamfi da tsarata tsawon shekara hamsin yace ban taba ganin wani a gaba na ba ya zama ba a tsawon farko nake ba ina tsawon na biyu tsawon shekara isa wannan bawan Allah ya yi fice kuma ya zauna lafiya lokacin daula ta bani umayya ya bayyana ya zama cewa kuma suna ainihin takun saka da bani umayya amma kafe masa komai suka saboda ya sa ya ba Allah kuma sai Allah sai ya ba shi arziki da wadata dama Allah yake cewa Wa wa'amur ahalaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah ya kai ne neman ka yi kuɗi ka samu arziki arziki ne ruwa Allah lalas la nas'aluka in dai ka tsaye da cikakkiyar sallah wallahi ba za mu tambaye ka arziki ba Na nanu ka mu za mu azurta ka in za ka yi da mu musayi ya zama yana da kuɗi aka tambaye ka ce ya akhirul mutakaddirin yana da cikin manyan tabi'ai sirki ne na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala rano. aka ce me yasa kana mana ka tara dukiya amma ga kana da kuɗi kana hada kana business ka tara kuɗi sai ke cewa na tara haka ne domin in kare mutunci na minodin bali marwan kan famili ɗin marwan in na zama bani da kuɗi to zan zo ga musu maula ina neman su bani na koko to kuma za su karya ni to shi ya sa na tara kuɗi wanda ba na bukatar komai a wurin wanda wannan shi ne ka'ida shi sa yake da kyau duk makar malamai su zama cewa masu zama da kansu malamai wajibi ne masu zama su zama sun tsaya da kafa musamman mu a yanzu ma sun kace wai ba za ka tsaya yanzu ba irin da wasu da ne ake ɗaukar nauyin malami a yi malami ko bai a amma yanzu na in ba ka zauna da kafa ga wasu za ka gane kuran garin. haka sa in yi biyan musayyibi yayi to amma ne yi ba su wannan arzikin ya ce da tsalla. shekara hamsin ce ban taɓa misaltan kafara arawa ba to wannan dalili manzon sanar da alaihi in ka shekara in kai kai kwana arba'in a jere ba ga taɓa mitin ɗin kafara arawa ba Allah zai kuma ta da kai daga shiga wuta Allah ta dace da mu dalili na uku man baka min kashi yatin lahi don mutumin da yi kuka saboda tsoron Allah Duk mutumin da ya zama cewa saboda tsoron Allah ne ya sa yi kuka kamar yadda ya zuwa cikin hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yake wurin Imam Turmuzi zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainani la tamassukum an-nar yace idanuwa guda biyu ta ba za ta taba su ba Ainihin bakat min kashe duk idan da ya kuka saboda Allah kawai ka tuna tsoron Allah ko aka tunatar da ke Allah kwalla ta zuwa saboda tsoron Allah to wallahi shi kenan ka yi gari aljanna sai mako maka wannan ba zai shiga ta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ainihin bakatta an gudu da kuma idan ba ta da ya yana gari saboda Allah an tafi wajen ɗaukaka addinin Allah kowa yana bacci amma shi yake bacci saboda kare addinin Allah to shi ma wannan idan in sha Allah wuta ba za ta taba shi ba wannan hadisin imam at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabu fadail al jihad dalili na hudu mutum ya tafi zuwa sallar juma'a ko kafa ta yi kura wurin towa zuwa ibada ta sallah domin ya zuwa cikin hadisin yanzu da bin abi maryam Ƙala ya ce, Lahikari a bayatu bin rafa'a, a baya ɗan rafa'a ya haɗu da mai bin mashin ilal juma ina to wa kaba na yi zai na to yin tokan da juma sai yace da ni abushir ni maka bishara fa inna khudaka hadhihi fi sabilillah wannan takun da kake saboda Allah ko ka tsako zaka tauke zuwa sallar zuma? سمعت أبا حفص يقول yace na ji yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa ce malik malik barrat kadama ku fi sabilillah duk wanda kafafun da suka yi kora saboda Allah ya so duk kora ta buɗe kafafun sai yana sauri wajen tafiya sallar juma'a ko abin da ya danganci sha'anin Allah harrama wallahu ala nas Allah zai haramta ya haramta wannan kafafuwa ga shiga wuta imam musulmi zai fitar da wannan hadisi Ga wannan duk gara ba da dalili na biyar shine sassauci da sauki da laushin mu'amala an mutum da zama mai sassauci a gidansa iyalansa suna jin daɗinsa ya nemi su sassauci abokan mu'amalarsa ya nemi su sassauci ba shi da tsauri ba shi da jiji da kai ba shi da musgunawa to wannan yakan sa mutum in yi haka ba ba wani sai koyi ba zai samu shiga aljanna domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Imam Ahmad hadisin Abdullah bin Mas'ud yace urima ala nari an haramta da shiga wuta sai kullu hayyin layyin dukkan mutum mai saukin kai mai taushi sahale mai sauƙin mu'amala karibin na wanda yake kusanta da mutane shi ma abu ne da yakan sa a yanta mutum daga shiga wuta ka wannan ba karamin riba bane isa sa wajibi ne mu zama muna kyautata mu'amala mu muna sassauci muna haƙuri muna kawo da kai da sauran ma'amala. musamman wanda muke ma'amalanta yau da kullum dalili na shida shi ne ne ka zama cewa ka kare mutuncin ɗan uwanka in baya nan kada ka yadda cewa bayan da ɗan uwanka baya nan a cin naman ka da shi a zage ka da shi nan ko hukuma duka yayi masa nabi gaba kana son sa amma a bayan gidansa ka soke shi ka tun sa ka ci naman ba. to wannan yin aka fi yakan kai mutum wuta amma in ka kare mutum ka ƙi ka zo ba ka cin nama mutane a bayan gidansu ba ka yi yankan baya a bakin wannan Allah zai yanta ka daga shirin wuta kamar yanzu zuwa cikin hadisin musu na Imam Ahmad hadisin Asma'u bint Yazid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zabba al luhmi akhihi bil ba. wanda ya kare naman dan uwansa lokacin da baya nan kana haqqan Allah ya zama haƙƙi ga Allah an yi utika uminan nari Allah ya yanta wannan mutum daga shiga wuta Ka wannan ba karamin abu ne aiki ne mai sauki amma kuma ya zama ciki ga mutane ya zama an zauna a majalisa an an zauna a wurare sai an yi zancen ware sai an ci naman ware to a ce ni tun na mutane ka kai mutane in zuwa wuta amma mutum ya hannu kuma sai ya kai zuwa aljanna dalili na bakwai wani zikiri ne mai girma wanda sababi ne na ‘yantuwa daga shiga wuta wanda hadisin abu hurairu mai zara zanen sallallahu ce man kara duk mutumin da yake Allahumma inni ushiduka wa ushidu mala'ikataka wa amalata arshika wa ushidu man fis samawati wal ardi annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka man raka, amarata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya faɗi wannan so daya wannan addu'a a ataka Allahu sulukahu min an-nar Allah zai yanta kashi ɗaya a cikin uku na jikinsa daga wuta wa man qala amarata wanda ya faɗi su so biyu a ataka Allahu sulukahu min an-nar Allah zai yanta biyu bisa uku na jikinsa daga wuta wa man qala asalatan wanda ya faɗi da sau uku a takallahu kullahu minan na Allah zai yanta shi gaba ɗaya daga cikin wuta ya kuma yin Allah masu girma wa'annan wasu hanyoyi ne wanda za su yanta bayi daga shiga wuta ya kamata mu kula mu kiyaye Allah wa ma'ajirna minan nari Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah ubangiji ka sa aljanna makoman mu tun wancan makon na manta wancan ma da yake bari dai sallah ba muna ƙara sa galadi mu fage a cikin addu'a mutumin kirki wanda duk bude masallacin nan da aka yi duk da hannun tsare aka bude ya ba da gudunmawa kwarai da gaske Allah ya ji kansa Allah ka yi rahama gare shi Allah ka yafe masa zunubansa Allah ka da makwancinsa Allah ka sa aljanna makomarsa dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ka ji kansu. ka yafe musu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله